नव्याक आकाश सौम्य nauyar soyayya da zuciya babu auna ta ce ta take ta yi tasiri yar gata da zuciya babu um, ya kwana da Allah mala kai hakuri mai kwashe bola ya zo ya dauke tun dazu Allah shi gobe sai ka dawo an bola ya gama taro kan walai ni ne mai kwasan bola to ai na ga ba bambanci da kada masu kwasan bola ko cikakken kana ya canja wa nit nit ina nit nit nan haka ake nit nit din yawan wana ba green kina ha ni yawan wana ke ba san idan saure ya zo gurin budurwa me ake yi soyayya a to na din kai gurunwa dan taimake ki dan ruha miki asiri ne Allah ya min sauki Allah soyayyan ne ya zan dan taimaka miki ne dan ruha miki wa za ka taimaka ma da da wannan hula guda biyu a kan kazan haka wannan hulan wannan na tambari ne ha wannan kuma nin na gayun nan ne ai <laughs> na love style da wannan wandon haka kafa ɗaya a naɗe kafa ɗaya a lankwashe zaka ce wai ko takalmi baka da one style ni ga kina yi kinga da Allah ki bar wannan na san kina dan jin kunya kunya ne irin sayayyan nan daren farko kar ki da damu wallahi dan taimake ki kiyaye ni kan in yi mai da kai a hakan ga gaja da kai ka zo ka ce wai ni ka dube ni ka ce kana sona kai kaza ban zo da kaza ba wallahi wace kaza an gaya maka ni mai ya ce na jikin cewa ban zo da ledan kaza ba na ce ko takalmi baka da ya zan yi soyayya da kai da kafa ɗaya ta rabe kafa ɗaya ta lankwashe ka ce wai ni ka dube ni ka kalle ni ka kalle tsari na ka ce wai kana so na dan ah. ka raina ni ungon unguwanku babu mai wankin takalmi ne eh na baro shi a can kan kanan kwaɗayi to ba na sa takalmin ba a yi polish ba ne a lallai na ga alama mhm. ni ba wani san ki nake ba na dan yin ki ne wa na dan yin ki ne kina dan burge ni da irin su murmushin ki to ni koyin kama ba na yi wa ma ya aike ka yace ka zo nan kofar gidan ka san ne ka taba gani na ne fa kawai ma saboda na ga ku yayi kalan fanta ne fa shine nake dan yinki kina burge ni dan annabi ka ka tattara ka kara musu ki dan yi mun murmushi mana sai iska ne kofar nan. ke kai eh? uba me kake a nan wajen ke shiga gidana Allah na kwana kai baby baby kai baby yanzu kai wurin iyata za ka zo ka gama shaye-shayen naka hanya ka zo nan ka ce za ka zo wurin iyata na ji kaburi na na samu muradina na mole na ci kaburi na na samu muradina ah! kamar ɗan iska kawai ka zauna nan cikin rana kawai shaye-shaye kake yi ko kunya ba ka ji a kwana malam ana azumi ko shaye shaye kuke yi ko da ba tsoron Allah kuke yi ba da Allah na da tambaya da Allah haka zaka mun tambaya ina jin ka wannan kayan ƙari ne fi komai daɗi a duniya wannan irin su caji sirrafa nan din nan ne su wiwi ni an gama dan iska ne irin ka zaka ringa irin wannan tambaya ko kunya ba ku ku dinga shaye shaye iskancin banza iskancin mai in za ka daina shaye-shaye ka daina shaye-shaye wannan ba ba hali mai kyau ba ne wallahi raina hankali ka ɗauki gidan namu gidan yin iska ne likitoci sun ce a rinka kulawa da masu ciwon zuciya zuciyata za ta buga ni ai baby kai za ta buga a ina za ta buga gauna ta ta ta fashe ma ba wai ta buga ba ji ta ita ziri ya ta wai ita ce za ta sai ta ma zuciyan ko kuma mene kake ni a yake ka na kwana da ban kwana ba za ka gani kai maza maza ka ba wajen nan da Allah ka kare na mu ku kuje ku gama shaye-shayen ku gama ba sama zo kawai ka zo ka za ka zo wani iyata ƙara gabar Allah ka wuce ka bani waje in turo iyayena a'a kakanninka za ka turo ba iyaye ba raina hankali na zabga ma mari a nan wajen ha Allah ya sa buga rami ne ma iskan kware ne nake gaya ma Allah